jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe na sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25,31 da kuma 41. ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM da ma wasu tasoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ta Alfa Radio za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana Hawa Sharif. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. Inda a yau ma 29 ga watan Satumba na shekara ta 2023. za mu yi magana ne akan tarihin yadda ake cewa malam bahaushe shanshani muna kuma tafi da tattaunawa akan mahimmancin haɗin kan iyali domin inganta zumunci. sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da lekawa jihar Kananda batun bingiwa a Najeriya inda muka tattauna da malama Zainab Balarabe dangane da mahimmancin haɗa kan 'ya'ya tun suna ƙanana musamman a inda ake tare da iyali da yawa domin dasa tubalin ƙarfafa zumunci a tsakani ga yadda tattaunawa ta mu ta kasance. To madalla Hajiya Zainab Larabe ina maki barka da shigowa shirin mu a wannan rana. Zan je kai tsaye ga abin da za mu tattauna a yau. Za ki samu wani lokaci a gidajenmu na rotayya musamman inda ake da mace sama da biyu a gidan. Za ki samu ko mace biyu zuwa uku ko sama. Sai ki ga iyalai ba a haɗa kan iyali tun suna ƙanana akan bari har sai sun girma lokacin da abu kuma ya riga ya lallace. Akan ci itace tun yana ɗanye ake lankwasa shi. maimakon tun yara suna kanana shi mai gida a matsayin shi na namiji mai gida ya haɗa kan iyali matan shi ya haɗa kan su ya nuna musu cewa su matan shi ne kuma 'ya'yan da suka haifa duk 'ya'yan shi ne a yi zumunci sai ki ga an bar kowa kowace uwa daga ita sai 'ya'yanta ta zama ramin kura kenan daga ke sai 'ya'yanki a ƙarshe kuma an girma ba a san cikin su din nan ba wani dan ɗakin ne Allah zai azurta shi sai ka ji ai ana wani bai damu da 'yan uwan shi ba wani baya ma kowa sai 'yan ɗakin su alhali tun farko ne ba a nuna mishi cewa ya san cewa sauran ma 'ya'ya 'yan uwan shi ne bai su su juna me za ki ce akan haka watan wa'ina al'amar yana faruwa ne tun daga gun shi ainihin mai gidan idan mai gida bai tsaya tsayin daga baya ga cewa ya haɗa kan 'ya'yansa so har su girma haka za su kasance akwai gidaje da yawa hakan Za ki gani ga sunan babu haɗin kai tsakanin iyaye ba haɗin kai tsakanin 'ya'yan ma babu haɗin kai ba abun babu daɗi ba daɗaɗawa akwai wani da na sani shi kuma wallahi eh. matan ba sa da kai ko kaɗan amma ya tsaya tsayin daka kai 'ya'yansa haɗin kan 'ya'yan shi bai da ma na ce kun ga dama ku ci kanku mm. amma yaran ya ce kar su raba musu kan yara haka kuma aka yi yaran haɗin kansu har yau baya da rai Allah ya mishi rasuwa amma suna da suna da haɗin kai har yau kwanan nan ma aka aurar da ɗaya waɗanda suke nesa ma duk sai su sai da suka zo suka yi attending ɗin wannan auren da aka yi mm. Na'am, to anan majiya na me kike ganin shine illar rashin haɗin kan rashin haɗin kan wani irin illoli yake da shi? A yana da illoli da yawa saboda nan gaba yaran ana ba dole duka su taso su zama dukkan su hannu eh, masu kuɗi ba wani zai kasance talaka wani zai kasance Allah ya ɗaga shi ya ɗaukaka kashi mm. To idan babu haɗin kai ya za ba za a samu taimakekeniya tsakanin su ba. In gani shi ne mm. babban illan. Na'am. To anan tun da ana cewa din ice tun yana ɗanye ake tankwasa shi. me ya kamata a ce ce mai gida ya yi da uwar gida a lokacin da musamman a inda ake da matan aure sama da ɗaya ƙila mata biyu ne ko mata uku ko mata hudu ya ya kamata a ce mai gida ya yi kuma hakkin waye hakkin namiji ne ko mace ko hakkin su ne su duka hakkin su ne su duka amma ya fi karfi akan namiji shi mai gida ne shi ne tsaya tsayin daka akan al'amarin cewa a samu haɗin kan gida idan haɗin kai bai samu ba ta iyaye to a samu ta gun yaran eh, ya yi ƙoƙari ya tsaya tsayin daka ya yi namijin ƙoƙari a kan saboda akwai matsala sosai rashin haɗin kai nan ba ƙaramin matsala ba ne na'am yake janyowa za ki samu kuma wani lokacin shi mai gida akan ce wai shi yakan zama bakin ganga in ya je wajen wannan abin da zai ci mata daban in ya je wajen wace abin da zai ci mata daban wanda irin wannan kuma yakan taimaka wajen samun rarrabuwar kawuna a tsakanin iyaye mata kafin ma a gangaro zuwa ga 'ya'yansu a nan ya kike kallon wannan al'amarin kuma me ya kamata a ce mai gida ya rika ne ya zama bakin ganga a tsakanin iyalin shi gaskiya bai kamata a ce mai gida yana kai zancen wannan gun wancan ba kuma in ya je gun wannan ya nuna ita ce ta ce a sa ba wancan ba sa wancan banza ce da wofi ce duka wancan ma haka ya nuna a wannan sai dinga kawo fada ma tsakanin matan gidan irin wannan wannan ta fito ta ce mijinta ya fi son ta wannan ta ce banza ta fi can ni dai ya fito da shauransu haka nan irin haka yaran suna ganin iyaye babu haɗin kai su ma sai a rashin haɗin kai ya shiga tsakanin su amma idan allah ya sa mai gidan ya tsaya da kafansa ya gyara gidansa so ba za a samu irin wannan ba matsalan mafi yawanci dai daga gurin mai gida yake irin wannan abu na'am To ita uwar gida kuma wani irin rawa ya kamata a ce ta taka a nan domin za ki samu ita kuma uwar gidan wani lokaci shi yaro ma yana so ya shiga cikin yan uwan shi sauran yan uwan shi da suke wani ɗakin sai kiga ita uwa kuma ita take hana ma yarin tana nuna mashi kar yayi abin da yake so ya din nan. ita kuma nan ya kike ganin lamarin? Akwai eh, bai kamata a ce uwar gida tana irin wannan halin ba saboda in mu ne yau ba mu bata san wa zai rike wani ba a ciki bai ce ba a ce idan ma yaran za su nuna haka ya kamata ita ta nuna ce a'a a kanku yi in su suna yi ko kanku yi ta dage akan haka nan haɗin kanku shine mai mafi mahimmanci bai kamata ba a ce uwar gida tana ziga 'ya'yanta a'a don ba san wa zai rike wani ba nan gaba haka amma suka samu wannan haɗin kai ai sai ki gani wannan yana da matsala wannan zai solving din matsalansa idan Allah ya sa suka samu haɗin kai. Na'am. To baya ga haka kuma za ki ga da yawanci ma suke ga 'ya'yan wani ɗakin ba su ma san su wace shi mamansu ba saboda irin wannan haɗin kan da ke tsakani saboda zai shiga ɗakin wannan zai yi abin da yake so zai shiga ɗakin waccan zai yi abin da yake so kuma za ki ga abinci ne yara tare suke cin abinci ana sa musu kwano guda wanda aka ce haka ma yana taimakawa zumunci. yanzu ko zaki samu kowa da kwanan shi me za ce kuma akan wannan shi kuma da illolin rarraba ma wajen cin abinci da ake a yanzu sai an da ji kan iyayenmu sun kokari sosai akan irin wannan hakan nan za ga kamar yadda kika ce ba za ki ba za ki san dan ɗakin nan ba da wancan ɗaki duk an zama ɗaya sai ma dan daki na misali sai ya zaman cewa ya to ya tare a naki ɗakin kamar ke ce kika haife shi ba ni ba mm. haka kuma nakin ma sai zama kamar ni ce na haife ta mm. na haife shi ba ke ba mm. haka na yana taimakawa sosai wajen haɗin kai yara kuma cin abinci tare ƙauna yake ƙarawa tsakanin su sosai amma kamar aka rarraba musu kowa ya ci nashi aka ma an raba kansu din ne ma wannan kamar an raba kansu ne amma suna ci yau da gobe wannan ya kin dibi gabana ne mai menene da haka din soyayya ne duk cikin soyayya ne hakanan. Mm. to yanzu dai a takaice wani jan hankali zaki ga iyaye maza da mata baki da na ganin cewa sun haɗa kan 'ya'yansu ina kira ga 'yan uwana mata da kuma mazajenmu akan su kula da sosai akan yara ki tabbata cewa babu babu bambanci tsakani ba nuna bambanci abin da aka sayewa wannan a sayewa wancan abin da aka hana wannan a hana wancan duk a haɗa kansu su zauna wuri su zama tsintsiya maɗaurin ka tsaya ɗaya eh, mm. shine haɗin kai yara eh, ita su ma iyaye mata ma su ma su yi ƙoƙari su ci ɗamara akan su ganin cewa 'ya'yansu sun haɗa kai sun zauna lafiya don su gaba in sun mutu sun bar su su za su saura da juna suna taimakawa juna su rike junansu su ma kuma su taso da nasu iyalan su ma su nuna musu rashin bambanci ba abin yi ba ne su nuna musu haɗin kai shine daidai shine wannan eh, maganan jan hankali da zai musu batun raba kwanan abinci fa ga 'ya'ya a wannan ba daidai ba ne raba kwanan abinci a haɗa su su ci tare shine yake kawo danƙon so da tsauna tsakanin amma aka raba kwano ai ba daidai ba ne na'am a ƙarshe wani jan hankali zaki ga matasanmu na ganin cewa sun zama mutanen kirki a cikin al'umma ana fatan matasa su eh, ka dinga sani irin abokan da za ka yi saboda yanzu nan sai dai a ce inna lahi wa inna ilaihi raji'un rayuwa ya lallace gashi nan da irin shegen askin da ake yi din nan ma mm. da shauransu sannan za ka san cewa ba shi da tarbiyya daga gidansu na'am sai ta kiyaye abuka da irin wa'annan an shaye-shaye da shauransu dan rokan adda daga yin fada fasa kwalba da shauransu wanda haka mutum ya san irin abokantakan da zai ya san ya nemi nutsatsu nagari dan fatan mu kenan Allah ya hada su da nagari to madalla hajiya zainab larabe daga kanan najeriya mun gode kwarai da wannan gudunmawa taki da fatan nan gaba idan muka kwankwasa kofa za a bude mana yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi ban shan ban cin goro قهوة ومن شاي بنشم في رابة نقولكم من قهوة ومن شاي شاي mance da ku madalla jama'a masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka cikin shirin yau da gobe masu magana dai kan ce bahaushe shanshani za mu je ga Dr. Sanusi Umar na kwalejin ilimi da ke Kano domin ya yi mana fashin baƙi kan abin da ake nufi idan aka ce bahaushe shanshani. Yau ma dai ina tare da Dr. Sanusi Umar malami a babban kwalejin ilimi da ke jihar Kano a Najeriya. Dakta barka da shigowa. Barka da hajjawa. Masha Allah. Wai dakta nakan ji akan ce wai bahaushe shanshani ko kuma a ce ai shanshani ne wannan. me ake nufi idan aka ce bahaushe shanshani ne to bahaushe dai an sani wani wata kabila ce da ke yauje a yammacin afirka na'am da hausa ake ce hausawa mm. suna nan za a gan su dogaye da launin bakar fata mm. mutane ne masu tsawo yawancinsu kuma an san su da tafiye-tafiye bayan ƙasa mm. amma shan sha'anin wannan kalma ce ta wani wani kwaro mai kafafuwa da yawa na'am baki da wani ja a jikin wanda idan ka gan shi yanzu kafin kintawa idan ka za ga ya ɓace saboda sa mm. to wannan kafafuwan ne aka kala bahaushe cewa ya kama da shi shine aka yi aro aka gwada bahaushe cewa shi kamar shan shani to bahaushe yana zaune ne a sahel area hmm. wuraren da aka sani a rayuwar mutane cewa idan mutum ya zauna a nan wurin akwai abubuwa da yawa da zai samu kamar yadda wasu a duniyar a wasan gurare da allah suna hore wasu to duk wanda yake zaune a kasashe kamar nigeria niger da kamaru da sudan da waɗannan suna da alaƙa da bahaushe hmm. to wato a tari bahaushe yana da wuri da yake zaune akwai wurin noma akwai ruwa akwai dabbobi abubuwa da za su raya shi sannan turawa da laraba sun zo sun tarar da shi a wurin hanyoyi kafin zuwan bature wanda ake cinikayya zuwa arewacin afirka da larabawa su kansu tura ma wasu sun taho ta nan wuri to kaga kenan inda ma Allah ya halicci bahaushe ya ba shi dama da zai zamanto mutum ne wanda zai samu hurɗa da wasu jinsi na mutane wanda suke nesa da shi kuma shi ma zai iya fita mm. to kuma ga shi shi kuma bahaushe ah, kamar kabila ibo ne ko berabi shi ma yana da motsi a bayan ƙasa duk lokacin da zamanto kana da wannan hali to za a ga cewa kana yin wani abubuwa da zai ja ma arziki da da abin hannu ko kuma abin da za ka rayu da shi na'am shi ko baya samu a wurin da kake zaune sai ka fita ko ka fita ka nemo ko a zo a kawo ma ko kuma ka je ka ɗauko ka kawo. Wannan dakta, dakta ban da tsinin fashin ka ba kenan wannan yayi kama da abin da ake cewa wai na zaune bai ga gari ba? ya zaune bai yi gari ba haka ne kin ga ko ba shi ya faɗa haka saboda haka ba zai zauna ba mm. yana da wannan tunani mm. cewar in yana so ya ga wata duniyar to sai ya fita in yana so ya zama wani arzikin sai ya fita na'am bayan haka kuma akwai al'ada da ya sami kansa a ciki mm. ta yanda shi in ya tafi wajen kowaye ya yi ciniki da shi to ko zaune yake a garin to abubuwa ko ba zai koyi harshen ka ba da wuri sai ka koyi nashi na'am zai siyar ma da harshen ke faɗa shi zai gaya ma sannan sai kai ka kwaikwaya in ma kana da shi kai ba zai rike naka ba sai dai ka wani ina shi to kaga harshensa yarensa kenan zai ɗaukaka a wannan wurare da muka lissafa su daga sudan zuwa har zuwa senegal har zuwa ah, wato gambia har zuwa sierra leone duk waɗannan duk inda ka sani a nan yammacin afirka bahaushe ya je ya je ya kai kansa ko ya kai hajarsa na'am kuma wuraren da bahaushe yake zama za ki ga duk inda ya zauna sai ya da shi birni saboda mutane ne masu haihuwa masu yawa a bayan ƙasa kamar yadda wasu ke faɗa za a iya samun yawan bahaushe a bayan ƙasa yanzu wajen miliyan ɗari da hamsin Na'am. To kaga kenan mai wannan harshe za a nemi cewar lalle sai ya an koyi harshensa kuma za a koyi harshensa kuma za a martaba shi. To wannan inda zai zauna kin kamar gari kamar kamar kan gariya da duk waɗannan wurare ne da suke tara al'umma wato inda ake cewa ah, lokacin da bayan yaƙin duniya na biyu a nan waɗannan wurare an samu mazauni da aka ajiye mutane waɗanda ake ganin asalin hausa ne ko da wangarawa ne ma za a ɗauke su hausa ne ko da fulani ne hausa za a ɗauke su shi ne aka samu gari kamar ko unguwa kamar tudun wada su birger su um, gashi nan dai za ki ga ya shafi sojoji na'am kuma a sojojin wanda in sun zo garin hausa za su kin a wata duniya ma da aka ɗauko wasu garin hausa aka yi aka ajiye su a nan aka samu birane na'am suka tashi tun daga 1945 misali an masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga Dr. Umar da ƙarashin fashin bakin da ya mana akan kalmar nan da ake cewa bahaushe shanshani. To a irin wannan tafiye-tafiye na Malam Bahaushe, a iya cewa a nan ne ya riƙa yada harshen shi ko kuwa a ya riƙa yadawa har da al'adunsa. wato eh, daman da al'ada da harshe suna tafiya ɗaya na'am shi bahaushe yana tafiya ne domin duk tafiya da yi domin arziki zai ji nema to ko zai ɗauko wani abu wanda ba shi da shi ya kawo gaba mm. kowa an kace masa yan maroko a kano ga bahaushe ya san wata riga ce wadda ake amfani da ita eh na'am abin haka da ya shafi ah, al'adar Eh, larabawa ya ɗauko ta mm. yawanci kuma daman um, uh, wato hausawa da bare-bari suna da alaƙa da waɗannan mutanen larabawa na arewacin uh, uh, afirka kin ga balarabe wanda bai kai matsayin balarabe ba na saudiya ko na wani magarib da sauran na magarib shine ake ake shi ne babas to shine bahaushe sai ne da shi bare bari daga bare bari ya dawo shi kenan shi kuma zama kanuri mm. to wannan kanurin kuma da wasu su ka sabo saboda wasu halaye na daga yaki ko na daga kasuwanci ko na na balaguro canje gari da sauransu to shi ya ba shi dama ya zama cewa shi bahaushe ya sami kansa a matsayin da yake koyon al'ada sannan kuma yake wato yaɗa harshensa. na'am inda inda ya tafi misali zai tafi da wakarsa zai tafi da kasidarsa zai tafi da abubuwa na shi kuma zai ɗauko wasu in ya ɗauko nan kuma zai murta ko ya jiya ta zama tashi da kaji kenan yana ƙara wa ƙarfin eh, harshen su ƙarfi kuma ya fita ya gano abubuwa ya kuma kafa su kuma ya je ya siyar kuma ya su haka to duk da haka dai bisa dai wannan kalma da muka ɗauko da ake ce ma bahaushe shanshani wanda ya nuna kamar yadda kai bayani wato tafiye-tafiyen da malam bahaushe ya rika yi ne a wurare daban-daban inda ya shiga duniya kuma wajen neman arzikinsa mm. kenan a nan shi malam bahaushe kenan ba wani abu da yake koyowa daga irin wuraren da yake zuwa din nan sai dai shi kawai a koya daga gare shi ko ko shi ma ya rika koyo wasu al'adun da kuma wasu halsunan na wuraren da yake zuwa shi ne na gaya miki shi ne na gaya miki yanzu misali ai za ki ga um, rigar bahaushe doguwa ce tana da alaka da da rigunan da mafi yawancin mutane a da na'am shekaru kamar talatin zuwa arba'in baya da suke sha sawa larabawa na'am waɗannan babur. ɗin mm. riga ce da hula a kansu mm. eh, sannan kuma wato zai koyi abubuwa da ko tsarin mulkin su ma kamar misali yanzu kano emirates eh. da kuma ah, um, hausa empire da aka yi mm. ga sunan dai waɗannan abubuwan wato mulki ne garuruwa ne wanda suke da mulki ne karfin gaske wanda suna tura mutanen su su koyo harkar mulki su kawo garin su kin ga kenan ya koyi abubuwa na'am shine za a samu sun hoti misali harkar shari'a za a samu malamai za su wurare su koyar kai har turai ma sai wanda za ki ga a turai akwai wurare-wurare na da ake karatu kamar a wannan london school of economics haka akwai inda ake koyar harshe da al'adun bahaushe na'am ga wato alaƙar ta fito tsakanin waɗanda suka mulke mu a najeriya da kuma mu da aka mulka da tsarin mulkin mu na gargajiya mm. na na musulunci ne gini suka mai da shi sun mm. ga an samu gaya da kuma koyon abubuwa da yawa tunda ko wasu ɗankunan da muke kwafowa ake gano da shi ake shigo da shi garin nan wanda ake canja su su yi irin kama da tura su eh, na tura na larabawa su kuma su ma su yi kama da irin namu kamar misali aka ce yan tambuti sun ga ana nufin timbuktu mutane ne waɗanda su waɗannan wato yarabawa ne amma na arewacin afirka na'am to rigunan da suke sawa za ki ga an ɗauko su an kawo cikin garin kano ga ghana da niger da suke maru da su don ana amfani da su wanda harkar ta ce ta cewar kusan al'adun ta kaya kusan iri iri ne. Na'am. Da kin gani cewar Bahaushe shi ma ya aro ya kara wa kansa abubuwa tunda in ka ɗauko abu dole kai masa suna. Mm. in ma can ka ɗauko to in ma ba za a iya faɗa ba sai ka karya bakin ka yanda za ka iya faɗarsa misali ka hausanta shi. Na'am. To irin waɗannan abubuwan su ne akwai kalmomi da yawa da suke nuna irin waɗannan cewar ah, an samu wato alaka tsakanin wasu alƙaryun da bahaushe. Na'am. To madalla Dr. Sanusi Umar muna godiya da wannan gudunmuwa da fatan kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za a ƙara shigo mana da kuma wani abin da ya shafi bahaushe da al'adunsa da ma wani yankunan na wasu yankunan namu da ke nahiyar mata Afirka. Mun gode kwarai dakta. sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa wato Jili Leres Gresham da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsa a cikin shirin. Da abokiyar aiki na zara wa Aminu Fage da ma dukkan sauran abokan aiki. Hawa Sharif ke muku fatan alheri sai an ji ku daga nan Washington DC. la ready.